da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ishirin da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin kitabun salam نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلف وتو لتاف salami. abinda ake nufi da shi shine sautu nan kuma abinda ake nufi da sautu wato misali a kai kana bukatar wasu abubuwa wanda gila suna da wuyan samu to sai ka ba wani mutum kuɗi ka ce masa kana so ya samu maka kaza to shi wannan mutumin zai gaya maka kuɗin da za a da zai amsa a wajenka idan ya amshi wannan kuɗin zai kawo maka wayanna abubuwa da zarar ka ba shi wannan kuɗi to yanzu kana bin shi bashin kaya ne ba maganan wai ya dawo ma da kuɗinka ya ce wai bai samu ba an fahimta ko yanzu alaƙa ka da shi kana bin shi bashi ne na kaya ba bashi na kuɗi ba kuma misali saboda haka shi wannan sautu din ya yi kama da kwangila ta wani bangare kaga ɗan kwangila zaka ce masa nawa ne za ka gyara mu wannan titi sai dan kwangila ya ce zan gyara ma wannan titi akan miliyan kaza kun gane ku to abin da ka faɗa din nan cewa za ka gyara wannan titi akan miliyan kaza din nan to za a baka wannan kuɗin abin da ake jira yanzu kawai shine aka gyaran titi an gane wannan ko yanzu alaƙa tsakaninka da gwamnati Shi ne alaƙa na titi ba maganin kuɗi ko misali an gano wani ko wata kuma ya yi kama da abin da kira supply wato mutum a ba shi kuɗi ya yi supply ɗin wani abu ko madara ne ko dabbobi ne misali duk dai wani abu wanda ila yana da wuyan samu to sai a ba mutum kuɗi a ce ana son ya yi supply shi ko mutum zai faɗi kuɗi kuɗin da idan ya faɗa ba zai dawo daga baya ya ce kuɗin ya yi kaɗan ba kara ƙara da shi ko bai tabu domin idan ya dawo ya ce kuɗi ya yi kaɗan sai dai ya ɗauki hasara kawai mu abin da muka sani mun tambaye ka za ka kawo mana shanu guda ɗari biyu a nawa ka gaya mana kuɗin baka mun riga mun baka mun riga mun abu mun mun baka kuɗi yanzu abin da muke kira kawai shine shanu ba ruwanmu da kuɗin ya ragu ko kuɗin ya yi bai shafe mu ba kuma babu ruwanmu da ka samu riba da yawa in dai har ka kawo wannan shanu ka kubuta kuma yadda ku to wannan shine abin da ya kira salami na'am babu salami fi kairin ma'lumin babi na salami a cikin mudu sananne حدثنا عمرو بن زراره أخبرنا إسماعيل بن عليا أخبرنا ابن أبي نجيع عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن كربو دقى عبد الله بن كثير دقى أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دقى عبد الله بن عباس الله يقارى مسيا دايشي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من ظن الله سيرا دعمين شخ الله تتبت أغريشي يازو مدينة wannan su yusufu na tisamari alhalin mutane suna yin salami